فَأْتُونِي يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوكلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ظالماً الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وداعتنا إلى يوم الدين أما بعد ‘Yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan gari, gari mai tarihi, garin dauran, ƙarƙashin tawaga ta babanmu malamin mu jagoran a sheik a doktor abubakar giwa argungu hafizahullah tare sauran malamu da muke tare su musamman akwai shugabannin agaji na jiha akwai shugabannin malamai na argungu Lokal, Gamman da alaramomi akwai shugabanninmu daga arewa akwai da tijawanmu akwai matasanmu akwai masu sarauta duka ina wa jama'a sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi a yi haƙuri furasukun yana da wayar bi ƙwarai da gaske amma ba zan manta da ɗaya daga cikin shugaban foma kantoma alhaji abubakar noma da sauran kansiloli da suke tare da mu a nan duka muna wa juna fatan alkhairi yadda muka haɗu na Allah ka haɗa mu aljanna ran tashin kiyama yan uwa musulmi kamar yadda ya gabata cewa an haɗu ne domin murna da farin ciki na sarauta da aka haɗa mai girma su dauran wanda su mai girma alƙali dauran suka yi ta ƙoƙarin ganin an samu malam ya samu halartowa alƙali Allah ya saka mai da alkhairi ya yi ƙoƙarin zuwa har gidan malam domin ganin cewa program inda malam yake da su an samu an shigo da program ɗin garin dauran a ciki kuma gashi da izinin Allah an tuwa an haɗu Allah Ubangiji ya saka da alkhairi Allah muna roƙonka ya ba Sheikh Dr. Abubakar Giro damar karantar da mu addini kuma ya buɗa masa Allah ya ƙara masa ilimi da ikhlasi a cikin wannan aiki ya Allah yan uwa musulmi karanta karanta sun riga sun gabata kuma gaskiya tsakanin da Allah duk malamin da aka aza ka ga a ja da wa fada wallahi yi ƙoƙari kwarai da gaske saboda kuma roƙon Allah madaukakin sarki abinda a karanta da mu Allah ka yi ta siga cikin zukatan mu Allah muna roƙonka da sunayenka wannan sarauta Allah ka sa mata albarka mai girma su dauran Allah shi maka jagora Allah ya haska maka ya rika hannunka ya azaka ga abin da a daidai wannan gari na dauran Allah ya ƙara masa haske da albarka dama gari ne wanda ya tara malamai ya tara 'yan boko ya tara wato mutane masu kirki da tijawa muna fatan wannan gari Allah ya ƙara masa albarka ‘yan uwa musulmi bisa ga umarni da aka azani ba zan so in daɗe ƙwarai da gaske ba amma ina so in taɓa wasu matsaloli wanda ina so in bude da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke wannan hadisi yana da buka da yawa da ake saka shi a ciki kuma a ga ya tsaya daidai wannan hadisi shine hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada'a faɗu balil guraba قيل man هم ya رسول الله قال الذين يصلحون اذا افسد nas manzon Allah yace musulunci ya fara yana bako kuma a kwana a tashi musulunci sai ya dawo bako manzon Allah yace aljanna suna da alemar ko kuma aljanna ta yi dadi ga waɗanda abbaki sai aka ce sahabbai suka ce ya rasulullah suwa na abbaki sai manzan Allah ya ce su ne wa'in suke yin gyara idan mutane suna yin ɓanna za su kuma baƙi cikin mutane jama'a babu shakka wannan hadisin malamai sun ɗauke shi sun yi magana a kai ne ƙwarai da gaske lokacin da musulunci ya fara yana bako annabi sassuma ya zo Allah ya aiko shi ya fara kiran mutane zuwa ga tauhidi ya fara kiran mutane zuwa ga a ta Allah ya fara kiran mutane zuwa ga abar duk bauta da ba Allah ba manzon Allah wasallam sai ya zama bako cikin garin makka duk sahabban da suka yi imani da shi su kuma baki a cikin garin makka ana ganin sun zo da wani sabon abu wanda ke a wannan lokacin sahabbai sun wahala kwaye da gaske duk karatun tarihi ya sani zamanin harkon musulunci sahabai sun wahala don mi saboda sun rika musulunci ya zan gidanku ‘yan uwanka za su kama ka a ɗan rika ɗibga kashi saboda ka musulunta idan ka karanta ƙur'ani masu gari ka sa a kama ka a ɗibga kashi saboda ka karanta ƙur'ani wani ana iya mai mugun bugu sai ya faɗi, hanci da baki suna zubar da jini saboda ya karanta littafin Allah a Ka'aba jama'a musulunci ya zamba ko bai zamba ko lokaci. a waye gari a kwana a tashi a kwana a tashi sai da musulunci ya koma dan gida ya zan bi yankin jazirul arab ko kuma a ce makka da babu kafiri ko guda musulunci ya mamaye ya zama dan gida ba nan kadai musulunci ya zagaye duniya ko ina musulunci ya shiga ya zan dan gida musulmi bai jin damuwa ya bayyana shi musulmi ne manzon Allah ya ce kuma ana nan ana ana ana tahiya za a waye gari wata rana musulunci ya dawo bako yan uwa musulmi idan muka dibi wannan musulunci lokacin zai dawo bako sai ya zan kana bayyana musulunci ana ganin kai ka zo da abin da ba ba a saba da shi ba idan muka ɗauki misallai jama'a yau kowa ya sani littafin shehu usman da ya karanta da sunna a cikinsu ya karantar da mutane su bar bid'o'i su bar abubuwa daban-daban yau in ka ɗauko littafin Shehu Usmanu ka Allah kana karatu ne sai a ga cewa kamar da ya tsaye duniya abin nan ba addini ba ne. kuma sani jama'a Shehu Usmanu ya suka yi kasar da tabu ko ita yi rubuce-rubuce iri daban-daban wallahi jama'a yau masallacinmu na sunna in an ka zo aka aza bayanul bidai ana karatu ko aka aza wasiqatul ikhwan ana karatu wallahi mutane za su gane cewa kamar addini ya dawo ba ko yanzu yanzu yan abu sun yi dauki misali a lokacin jahiliya larabawa suna da asbabul irsi abubuwan da ka sa a yi gado ba ka yin gado lokacin jahiliya sai ka cika sharaɗa guda uku sharaɗi na harko akwai nasaba dangantaka tsakanin ka zama wace dangantaka tana da tana sharaɗa na harko sai ka zan namiji a jahiliya ba wa mace gado sannan na biyu sai kana da alƙudratu ala hamlis silahi sai kana da ɗaukar makami ka yi yaƙi in ba ka ɗaukar makami ka yaƙi ba a ba ha gado lokacin jahiliya ba a ba ƙananan yara gado sannan a lokacin jahiliya ana yin gado da tabanni kawai ka samu wani yaro ka ce wannan ya zama ɗanka ka riƙe shi matsayin ɗa shi kenan yana gado haka na gado ne a tabanni kenan sannan suna yin gado da alhilfu wato abin nan a walitaka ko kuma a ce soyayya tsakaninka da mutum tsakaninka da shi kun kulla ƴan uwantaka wanda yake sai ka ce yana gado kana gado ne wannan shine asbabul irs fil jahiliyyah lokacin jahiliya da waɗanda ake gado lokacin da musulunci ya zo ƙur'ani ya soke waɗannan abuba ya tabbatar daga da suke ke gado sai da an ka sha wahala ina iya tunawa shehin malami Muhammad Ali Sabuni ya kawo a cikin kitabul mawaris nashi wata rana wani mutum ya rasu farkon musulunci ya rasu ya bar ɗiya ne mata guda biyu ya bar mata ta yi sai shi ƙane ne waɗanda mutane da an ka bari sai shi ƙane ne sai ya toye ƙwata dukiyar gaba ɗaya ta zama tashi mata ta ba a ba ta komi saboda ƙa'idar jahiliya ba a ba mata gado iya ne mata guda biyu ba su da komai saboda na mata na kuma ba su ɗaukar makami su yaƙi saboda sai tuwe ba baki daga duka ya haye ta ya zamna sai ita matar ta yi yunƙura ta ci ta iske annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. ya rasu miji na ya rasu ya bar dukiya ƙane ne ya to ya mallake ta ya ce shi adda ƴan matan ga in sun ka isa aure ya rasu labar da abin zai musu aure kuma yanzu har da abincin da ya kamata su ma ba su ya rasu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya Ya yace lil rijali nasimun mimma taraka al walidani wal aqrab lil na nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabun walin nisa'i nasib na'am walin nisa'i nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabun فروضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله يبارك كانت فسر وجهكم بارك الله فيك Allah ya wato yana jin zafi kwarai da gaske bare ya san zamu kai sai insha Allah Allah subhanahu wataala yace lirrijali nasibun mazaje suna da rabo Min mimma tarakal waldan daga abinda uwaye guda biyu uwa da uba suka bari Min mimma eh, walil lisa'i nasibun suma mata suna da rabo daga abinda uwaye uwa da uba sun ka bari ma qalla minhu aw kasar daga abinda yayi karamci ko yayi yawa nasiban mafrudan Allah ya ce wani irin rabo ne yankake wanda Allah da kai ne yanka ya basu nan malamai suka ce lirrijali wannan lamun lamun tabliki a kiran shi Allah ya mallaka ma maza rabo na gado daga abin da uwayen suka musu kabar musu kenan yanzu wannan hukuncin da aya ta yi ta tabbatar da waɗannan 'yan matan guda biyu suna da rabon gado suna da gadon ubansu da ya mutu ya bar musu Allah ya mallaka musu mulkin su ne lirrijali nasibun mata da kalwa da nuna akarabun ya ce walin nisa'i nasibun su ma mata suna da rabo mimma tarakal waldan daga abinda iyaye guda biyu suka musu suka bari wal aqrabun da kuma makusanta yanne ko kannai sai Allah ta'ala ya ce nasiban mafruda rabuni yankake inji Allah madaukakin sarki mimma qalla minhu aw kasr daga abin ya karanci da shi gadon nan ko yayi yawa gado ko kadan ko da yawa maza suna da rabo mata suna da rabo shikenan sai Allah madaukakin sarki ya kashe waccan aqida ta hana wa mata gado shi ke sai manzon Allah ya raba gado ya ce to abinda za a yi ita matan nan tana ɗaya da takwas su kuma waɗanda 'yan mata guda biyu suna da biyu bisa uku shi ku abin da ya rage kanan sai ya ɗauka shi ke nan sai ya kawo kayan mutane kawo dukiyar mutane kenan idan aka kasa in ka diba za ka ga biyu bisa uku kaga sha biyu za a kasawa ke su waɗanda 'yan matan biyu bisa ukun sha biyu nawa kenan eh eh bi bisa ukun sha biyu sha biyu a kasa uku kaga takwas ke yan mata suna da takwas ko ba haka ba saboda haka ita kuma uwa tana ɗaya bisa takwas cikin dukiyar nan abinda ya rage shi ko sai a bika mai shi kenan sai ya ga abinda ya tahi da shi bai da yawa amma musulunci ya riga yanka ya basu to yanzu yan wa musulmi mu waye gari mu ma yanzu za ka waye gari an iske wasu wurare ba a ba mata gadon gonaki a ce ke mace kina gidan aure ba shi gadon gonaki duk da ke masani wannan daura Allah ya taimake kuwa cikin wannan lura ana ba mata gado lahiya lau eh ana ana wayar da kai ko a ƙara wayar da kai to honorable gaskiya ne amma mun mun wasu ƙauyuka sai muka iske ba a ba mata gadon gonaki don gane in an ka ba za ta ba mijinta ya noma tana gidan miji in ta gadi goma mijin za ta ba ya bar gidan ke sai za hana mata gadon gona sai dai a raba kuɗi da ita a raba abin da a ƙasa da ita na abinci amma da gona da gida da shaguna ba a raba da mata kaga idan an yi haka an koma jahiliya ke da a ka'ida shine duk abin da ake iya rabawa na gadon mahaifinta a raba a bata in an ka raba a bata nata in ita ka riƙewa ga hannunta in ɗiyan ta ka ba in bin ta ka ba duwan ta ka ba Allah ya sa ta ba shi. rabonta ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya mi sai yanka ya bata shi yasa huwa ta'ala cikin ɓangaren gado malamai suka ce Allah bai bar ma duk wani mutum dama ya raba gado da kai ne ba Allah shi raba da kai ne illa matsalolin da aka samu hadisi na ya raba su ‘yan kaɗan na ba su da yawa sannan matsalar da aka samu kuma ta gado wanda magabata sun ka shigo ciki sun ka raba aka eh, na masu da yawa irin su gadon wanda a hunsa muskil irin abin da ya shahi mirasul jaddi ma al in ba wa'annan matsaloli waɗanda malamai suna suka shiga ciki suka fahimci da sai suka yi istihadi ciki ba amma wafi yaji do matsalar gado Allah ya riga ya raba ya gama kenan yawa musulmi idan muka waye gari yanzu muka ce akwai wuraren da ba a ba mata gado to mun kuma jahiliya ke sannan bayan haka yan uwa musulmi ku kalla ku gani za ku ga cewa an waye gari mutane yanzu in mutum ya tsaye da gemi za a ga ya koma mi yaji ya koma ya koma ya koma bako shi kai ina kai ina gemi shekarar kanawa kaga in ka diba gemi ba addini bane jama'a wa ya ce a tsaye da gemi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka zo waye gari kana karatun qur'ani kana fidda makharij sai a ce ka kuma bako sai a ce yawan karatun abin gana shi ke karatun yan izara na shi ke alalin shi ko karatun ga Allah maɗaukakin shi yace a karanta Ƙur'ani yadda ya kamata jama'a ko ba haka bane sannan aka waye gari yanzu ka to babin aure kace ka tsaya tsakani da Allah kai auren sunna irin auren da manzon Allah yi ya auren wallahi jama'a sai a ce mutum ya kuma ba akwai wani aure da an kai sai da uwayen mata sun kai kuka uban yarinya ya ce ya bashe ta kuma ya biya sadaki da kai ne sannan ya ce komi ka a yi a bari sai an taitan gidan aure miji shi mata sai uwan yara sun washe da kuka wayo su wayo kansu Allah ya hana musu ya cuce su ya ci amanarsu kaga in ka diba ka ga an koma jahiliya kenan kenan an koma kamar musulunci ya koma bako kenan yanzu jama'a shin ba su za su karanta ya manzan Allah ya aure da yarsa Fatima shin Fatima duk cikin matan duniya akwai ta ta daraja ta yanzu yariya wata ma ta wuce uwayenta ga daraja ma ita ce shugaban matan aljanna gaba ɗaya amma ka dibi auren da an kai mata jama'a auren gata an kai mata an ka wanke ta an ka ba sayyidina Ali radiyallahu anhu aka ce ba ta wani abu ya ce wallahi ya rasulullahi babu yace ka ka bata ka bata rigar ka ta yaki mana ka ɗauko ka ba ta ba ba aure babu wani abu sannan ya ɗauko riga yaƙi ya ba ta riga yaƙi sama ta je yaƙi ba a aure babu wani abu na shi yasa kaga da aka tashi kaita daga shi hida sai hilo wanda aka sa aure ciki ne sai salkatarwa shi ɗaya kai aka kai da shi jama'a aure ya albarka kulli albarka ba an aure an an ahiyan tawaye Hassan da Husaini su ma shugabannin matasan aljanna jama'a aure ya yake ko bai ba to amma yanzu in ka dawo ba mai aure ka ce kai ka wanda ya kawo ma komi gidanka akwati goma sha biyu ko guda ka a kawo maka yanzu ka jama'a sun ce a gare ka faro kenan ko yanzu ana masa saboda gidanka dan gashi yanzu wa'ancan ayi kuka wai ba a kawo musu kayayyaki ba garar da aka kawo a kawo akwatuna a kawo miyo ba a kawo ba yan uwa musulmi musulunci ko mun sani ko mun sani ba yana yana dawa bako shekaran jiya ko in ce sati biyu suka wuce shaggero yana karatu a masallaci sai aka kawo tambaya limami ya yi sujida guda uku cikin sallah shi jama'a sujida nawa ta ya kamata a yi cikin sallah biyu ko ko wace raka sujida nawa gare ta ba biyu gare ba sai liman yammance uku jama'a ba ya yi ƙari ba ya eh, an kai ƙari me ya kamata a yi ba ba adiya za a yi ba to sai liman ya ba adiya sai masallaci ya rude hayaniya wai da kamata liman ya yi komi ba jama'a kuna ganin musulunci bi dawo ba kawai yanzu wajen masallaci ya rikice wai liman ya yi abin da ba a yi wajen mi da ya ba adiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aiki ya samu ga limammai tun daga limamman juma'a zuwa ga yamma khamsu salawati wallahi ku dauko hadari ku azamu mutane ka ai banna nan gaba liman shi taho shi qabliya a ce bai kamata ya qabliya ba kai nan gaba sai an kai lokacin da kile an kai sallah daidai sai a ce ba daidai na ba to abinda muka bada shawara gaskiya a dawo a azul tafaya ta karatu liman mai ku sani ba wai haƙƙin ku ne ba da sallah ba haƙƙin da abin ku ba ba da sallah kai ku dauko littafin wannan ku aza bayan sallar subahin da magariba zuwa isha a kayan da mutane wallahi musulunci ga ikunwa ba koli mai da kun yi wahala jama'a inda an ka hito mu mun sani mutanen da suna mutum, liman mai wallahi amma yanzu an waye gari musulunci na son ya koma ba ko mutane suna ganin limami ma kamata a teori ne a takin ne sai ya bada wani abu a ah, to kuni ba ku gani da inda an kai to liman zai yi zamne suna karfa da mutane hashe kai ta kare bai kai wurin kowa wurin abinci ba mm. mutanen gari mai dame mai gwallo mai riga mai mi ana ba liman abinda aka ba shi na karanta da bayan Allah hashe kai ta kare bai kare ba mm. ana zuwa gonan liman ko mala ai mai noma ai gayya amma duk da yake nan kawai mun sani kila ana yi har yanzu nan cikin inda an nesa kila har yanzu ne mun suna da irin wannan matsayin to amma wallahi jama'a ku sani a cikin burane yanzu wallahi du'an an bai wallahi limami in baka tashi tsaye wallahi ban na cinka a eh a a ƙauyuka ana nan ana yi hayo. limamai suna da darajar da har yanzu ga ana ana kai musu zakka ana kai musu damma amma wallahi shi yasa kana in ka ce birni ka lalabi limami na jiki wallahi kili ya wurin kwadago don ina san limamin da wallahi kwa da goyi ka zuwa ya ci da iyali don in yi sai ya tsaya ba da sallah ɗaya zai yi da karantar da yara wallahi ban na ci yanzu kana ganin an hwara an shiga wani an shiga wani yanayi mu abinda muka sani a musulunci limamai suna da matsayin da suke takawa a zamanin manzo Allah sallallahu suma wasallam da suka tara zakar su annabi suka kawo ma su kawo ma annabi ya tara in an ka tara shi bai ci amma sahabban da aka tara da shi su aka aka baiwa akwai hadisin da Imam Muslim ya ruwaito wanda yana cikin bukhari da muslim eh, yana cikin sai muslim abu hura yake cewa wakala ne ga suna ala jami zakatul fitr ko ala zakatul fitr manzon Allah ya wakilta ni akan tara zakatul fitr zakatul fitr wa manzon Allah ya wakilta ni akan tara ko kawo a tara da dare yayi kawai sai ga wani ya taho ya diba ya diba ya diba sai sai ni kama shi sai yace la arfa annaka ila rasulullah zan kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce do Allah ka taimake ni kyale ni iyali na addala lura ta abinci da Allah shi yasa zo da dabe musu ka taimaka min da Allah ka yafi min ka kyale ni sai ya sake shi ya tahe shi da abincin asbana yi ya tayi wajen manzo Allah sai manzo Allah ya ya kai da wannan haka jiya manzo Allah sai kuma ya kai mai wagga magana shi Abu Hurairah sai mamaki yace ya Rasulullahi ya ta sai ya ce cikin matsalar iyali na abinci shi yasa na sake shi na kyale shi ya tahi amma ya ce bai dawa sai manzo Allah ya ce ƙarya yake dawa zai sai ce sa'urasiduhu zan koyi dakon shi sai na kama shi dare yi ya sake dawowa ya sake ɗiba ya kuma kama shi bayan ya kama shi sai ce ba kati ba ka dawo ya ce wallahi na ke musu bai ishe su ba zuwa zo nan ƙara musu Allah a taimaka mai a ƙyale ni ya ga tausayi ne sake shi kuma su bayan ta ya sake zuwa sai mazalaci ya kai da wani kama je ya ce rasulullahi wallahi ya ce wannan abin da ka ya ɗiba wannan bai ishe shi ba shi yasa yazo ya ɗanci a taimaka mai don Allah ya ban tausayi na suke shi ya rasu ba sun zanci ƙarya yake sai ya sake dawowa kuma daga yana uku ya ce to yau kam la an naka ila rasulillahi sallallahu alaihi ba yau kam sai na kai ka wajen manzo Allah sai zo Allah ka taimake ni ka kyale ni zan baka wani nakali zan baka wani asiri wanda in ka rike zai amfane ka sai so ba ni sai ce in ba kana suki na ce eh, zan suke ka sai to ayatul kursi ka karanta ayatul kursi in za ka kwanta idan in ka karanta ta duk wani shedani ko jinnu ko wani ba zai kai gare ba zai cuta maka ba in ka kwanta bacci shikenan sai ya ce to babu komai na gode ya sake shi ya tahi bayan ya je wajen manzo a sai manzo ya kai da wanda ka wuce ya rasulullahi ya bani wani asiri wanda shi ne rika yazo da shi nan kuma shi ya sanar sake shi ya rasulullahi sai manzo ya ce me ya baka ce ya bani ayatul kursi sai manzo Allah ya ce sadaqa wa huwa kadhub abin da ya hudi gaskiya ne amma shi makaryaci ne ka san ko da kake magana kwana uku yace a ya yace ce shedan ne wannan shedan ne saboda haka shi kake magana shi kwana uku yan wa musu kun kake kenan tarawa ake kenan mun sani tarawa ake in aka tara sai shi kenan sai a bayan Allah amma yanzu babu wanda ka sani ma ya aka yi ba zakkar da ake da ke nan garin daura na sun kila malaman da garin daura alhamdulillah kowa an ba shi dame goma goma ko ishirin ya sa gida yawa musulmi mu sani na daga cikin abin da ka sa musulunci ya dawo bako ƙaurace ma karanta karanta addini da in ka diba za ka ga duk inda aka karatun addini zaurruka sun cika da mutane wuraren karatun allo sun cika da mutane amma yanzu an an waye gari an ƙaurace musu gabaki ɗaya inda za ka je ga gari ga malami na karanta suwa na ta'alimin cikin masallaci amma za ka ga sauran mutane sun yi to an azabinci ana hira sai ka ce mutanen gada na Allah ya gafarta musu sai ka iske malami da 'yan ƙwararrun mutane cikin masallaci yana koya musu ahalari koya koya yana koya musu kitabu tauhid kuma wallahi jama'a ku sani babu abin da yake kasar ga in ba ku karatar da addini ba karatun addini shi ya rike da kasar ka da yan tawa turawa sun dade suna sama Najeriya ajali na watsewar ta amma sanadiyya albarkar karatun Qur'ani da ake yi albarkar karanci-karanci da ake da sunnan manzon Allah da wa'azojin da ake ƙauyuka da addu'a inda limammai ke da malamai suke yi shi yasa sai Allah ya rike ga harama ta wacewa. to saboda haka yanzu an waye gari kuma ana nan an kaurace mu wa'annan malaman an kaurace mu karance-karance yau zaka iske malam mutun gida ne ga gida ne wani ko Qur'ani bai da kaga iske magidanci gida ne ko Qur'ani babu sannan za ka iske wani ya zamna majalisin karatun ƙorani ko so guda ga shekara kila sai ya azumi ya taho da wallahi musulunci ya fara kuma ba ko kenan idan aka waye gari yan uwa musulmi karanta karanta addini sun kare masallatai sun mutu an ƙaurace masalloli to alƙiyama ɗai za ta tashi so yi babu ya riga ya ƙare. wallahi yan uwa musulmi duk wanda ka sanya rayu rayuwa mai daɗi sai ya kuma makaratu addini wannan ka so shi ke raya mutane wannan ka shi ke raya mutane shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum hmm. wa'lamu الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون yan uwa musulmi mai gabatarwa ya riga ya zo ga alaran aya abin da sai ga gaya mai shine rayuwa ta addini ita ce rayuwa mai kyau ta rayuwa mai daɗi ko kai ɗan kasuwa ne ko kai basarake ne ko kai dan abin nan wato dan agaji ne ko kai malami wa'azi babu abin da ke rayawa in ba karatun addini ba Allah yana raya zukatan mutane su naddi karatun addini idan aka kaurace maka karatun addini to banna za a shiga wadda abubba ina ba mu shawara ya ku bayan Allah musulunci nan mu rike shi kamar yadda malamin da ya sauka yayi wa'azi akan tsoron Allah wallahi nan na aka samu tsoron Allah na kwaye makaranta ko mutum ya jin tsoron Allah bai zuwa makaranta jama'a wallahi ƙarya na saboda ka Allah Allah marwanka wannan majalisi namu Allah ka saya masa albarka malaman suka yi wa'azi Allah ya saka musu da alkhairi baban mu Sheikh Dr. Abubakar Giro Dungo Allah ya masa jagora kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki wannan hakimin uban ƙasa Allah ubangiji ya ƙara masa albarka cikin wannan matsayin nashi nagode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Ɗan uwa mun saurari karatu daga bakin a tafsir suleiman bawa argungu allah ya ta masa da a an umarce da sanar da kuma a ne bakwai insha Allah yanzu za a tsaya a yi sallar magariba kowa ya sallah a nan masallaci da an ƙara sallah karfe bakwai insha Allah babanmu shugaban wannan tafiya الشيخ